This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 20 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. inda a wannan makon shirin ya duba matsayin auren da aka ɗaura a masallaci ko majami'a idan aka kwatanta da takardar aure ta gwamnati a ƙasar kamaru muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim ka almasi garba to amma da farko ga maryam dauda da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai a birnin Rafa da ke kudancin Gaza a yammacin jiya Juma'a ya kashe mutane tara, shida daga cikinsu ƙananan yara a cewar hukumomin asibiti a yau Asabar. Wani harin daban kuma a cikin dare da jiragen yakin Isra'ila suka kai ya taɓa birnin mai mutane miliyan biyu da dugu uku da ke kan iyaka da Masar. wanda a halin yanzu ke da 'yan gudun hijira sama da miliyan ɗaya daga wasu yankunan da hare-haren Isra'ila suka ɗaiɗaita. kasashen duniya sun yi kira ga Isra'ila da ta daina ayyukan soja a Rafa, kuma ya zuwa yanzu Isra'ila bata ɗauki mataki akan barazanar kai hari a birnin ba, kuma bata sauya matakinta na farko ba. Ko da yake ta ƙudiri aniyar kai farmakin soja a can. Isra'ilar ta kafe akan cewa sauran mayakan kungiyar Hamas sun ɓoye a can. a yayin wani taron manema labarai a jiya juma'a a wurin taron kungiyar kasashen g7 a kasar italiya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗi cewa gwamnatin biden ba za ta goyi bayan wani gagarumin farmakin soja a rafa ba Wata gagarumar fashewa ta auku a wani sansanin soja a Iraki da safiyar yau Asabar, inda ta kashe wani jami'in rundunar tsaron ƙasar, rundunar da ta kunshi ƙungiyoyin da Iran ke marawa baya. Kwamandan rundunar ya ce hari ne aka kai yayin da rundunar sojan ta ce tana kan gudanar da bincike kuma babu jiragen saman yaƙi a sararin samaniya a lokacin da lamarin ya auku. Wasu majiyoyin tsaro guda biyu a baya sun bayyana cewa wani hari ta sama ne ya haifar da fashewa wadda ta yi sanadin mutuwar wani jami'in rundunar PMF ta Iraki tare da jakata wasu su takwas a sansanin sojan Kalso mai tazarar kilomita hamsin kudu da birnin Bagadaza. A cikin wata sanarwa da rundunar PMF ta fitar. ta ce babban jami'in da ke kula da ma'aikatan rundunar abdulaziz al-muhammadawi ya ziyarci wurin tare da duba bayanan kwamitocin bincike da ke wurin da aka kai harin. Rundunar sojan Iraki ta ce wani kwamitin harkokin fasaha na duban musabbabin fashewar da kuma gobarar da ta tashi a sansanin wadda ta fara da karfe ɗaya na safiyar yau agogon yankin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Rasha sun harba makamai masu linzami guda bakwai daga yankin Belgorod da kuma yankin tekun Bahar Aswad a kan wasu wurare a Ukraine a yau Asabar 20 ga watan Afrilu a cewar rundunar sojan saman Ukraine. Rundunar sojan saman ta Ukraine ta ce na'urar kariyar makamanta ta sama ta lalata makamai masu linzami guda biyu na Kenzol ta kara da cewa ta harbo wasu jiragen leƙen asirin Rasha guda uku. a cikin 'yan makonnin da suka gabata rasha ta zafafa kai hare-haren makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki a kan cibiyar makamashin ukraine a yayin da tarin na'urorin kariyar makamai ta sama na ukraine ke raguwa lamarin da ke janyo asarar rayukan farar hula da yawa da kuma barna sosai a halin da ake ciki ma'aikatar tsaron rasha ta bayyana cewa na'urorin kariyar makamanta ta sama sun harbo jiragen ukraine marasa matuki guda hamsin a yankuna takwas na rasha a yau asabar 20 ga watan afrilu mutumin nan da ya bankawa kansa wuta a wajen kotun da ake shari'a tsohon shugaban amurka donald trump ya mutu a cewar 'yan sanda rundunar 'yan sandan birnin new york ta shaidawa kamfanin dillancin labaran ap da safiyar yau asabar cewa jami'an wani asibitin yankin ne suka ayyana cewa mutumin ya mutu. Mutumin ya je wurin shakatawar Collect Pond Park da misalin karfe ɗaya da rabi na rana a jiya Juma'a inda ya fito da wasu kasidu da ke goyon bayan wasu batutuwan makirci ya watsa su a ko'ina sannan ya cinna wa kansa wuta a cewar jami'ai da waɗanda suka shaida lamarin. Akwai jami'an 'yan sanda da yawa a kusa a lokacin da lamarin ya faru. wasu jami'ai da jama'ar da ke wurin sun garzaya wurin mutumin domin su taimake shi an dai kai shi asibiti a cikin mawuyacin hali mutumin wanda 'yan sanda suka ce daga jihar florida ya je new york a cikin 'yan kwanakin da suka wuce bai kutsa shingayen tsaron da ke wurin shakatawar ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA. Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa kan takardar aure a ƙasar Kamaru a shirin da Maimunatu Sado ta haɗa mana. Yau za mu ji matsayin aure da aka ɗaura a masallaci ko majami'a kan takardar aure ta gwamnati. da yadda zai shafi gado. Bari in haɗa ku da Maimunatu Sado. misali kamar mun san cewa mafi akasari a nan auren da muke an je masallaci ne an ɗaura aure ba tare da wato an damu wasu lokutan da wannan takardan ba. Shin wato ainihi wannan auren a idon gwamnati bai ɗauru ba? wato a idon gwamnati ko kun san kun yi aure amma a idon gwamnati ba ku yi ba don ba ku a cikin kunji ba san kun yi ba yawa in dai kuna zaune ku da ko a gida da za ku yi duk abin da za yi ba wanda zai ce muku kara. amma ranar da wani abu ya faru ya faru wanda ya shafi gwamnati za ta sa baki a ciki hmm. sai a dinga cewa eh, suna zaune tare hmm. amma ko kuma wani gurin kuma za a ce sun yi kucin hmm. sun yi kuci an yi auren gargajiya an yi na gida amma ba yi ba yi na na abin nan gwamnati ba gwamnati ba saboda haka in ma wani mukami ne ko wani matsayi ne mm. za samu a dalilin wannan takarda wannan auren ne mm. to ku ba za a yi samu ba eh, ne in aka ce to ana neman masu aure mm. ma'aurata wato ko idan kuka zo yanzu ga shi dai kun yi aure an daura kowa ya ga ko idan kuka zo aka ce to ina takarda me nuna kun yi aure to ba ku da shi to shi kenan ba ku yi ba wato ba za a yi da ku ba eh. ku dai kun san kuna da aure amma bu abin da za a yi ku ba ku ba za a yi yawa to yanzu mai ya danganci cnps wato ainihin ma'aikatan ku hmm. na asusun bawa ma'aikata tallafi hmm. da wannan takardar auren eh wato takardar auren nan yana da muhimmancin gaske mm. domin kamar da na faɗa mm. shaidan cewa an yi aure mm. kamar yanzu ne maganar ana iya zuwa za a je aiki ko an da daga aiki ko a gurin aiki ke za a iya kuma ba hatsari ma to zai iya kwanciya ya mutu ya rasu to za a nemi a yi lissafi su waye dangin shi mm. domin maganin kuɗi mm. yawa maganan kuɗi kawai ake a Maganin kuɗin nan kuma ba kowa da kowa hakan nan za ake ɗaukan kuɗi a ce gashi ba mm. kuɗin nan shi an nema wane ne yake da kuɗi. wato le véritable propriétaire wanda dai ya mallaki wannan wane ne ya mallaki mm. wannan kuɗin sannan a fito da shi a mota mm. to a nan ne matsala ike faruwa mm, idan miji ne Allah ya mai rasuwa ko mata ce za a nemi ɗayan cikin su dai idan miji ne ma'aikaci wato ba miji ba ma'aikaci mace ko na ko mace eh. yawwa ya yi rasu za a nemi matarsa ko hmm. miji hmm. za mu yi 'ya'yan shi sake shi wato waɗanda ya haifa a cikin aure wato da waɗanda takardar auren eh ban fata don akwai su rukuni mm. za a nemi matarsa za a nemi ƴaƴansa za a nemi iyaye mm. to a nan ne ake samun matsala in ba takarda to ke mata dama za a kawar da kasafi mm. ba a rabonta ba a san da ke ba sai ba kowa ba ce saboda kawai rashin wannan takardar rashin wannan takardar za a ce ba za a yi da ke bayan haka domin muna maganan takardar aure aure mm. ba za mu manta da takardar aihuwan yara ba domin duk jerin ɗayan mm. auren nan da aka yi shi ba takarda mm. an haifi ya'ya ciki an samu takardar haihuwa idan kowa na da takardar haihuwa to amma takardar aihuwan ɗin mai aka rubuta a ciki wanda ya sani ya yi hankalin zuwa ya ce ga 'ya'yan nan ga mm. karni ga 'ya'yan da aka haifa ɗan da aka haifa yau nan da wancan nan mai danjitan nan da karnen nan ɗan da suka ta haifa mm. ni ne uban to idan aka yi wannan za a rubuta a kai cewa ɗan yaro nan da aka haifa mm. ga wani ya zo ya ce mm. nashi shi a yi rubutu shi ne ake rubuta a bayan wato takardar haihuwa shi haka ne mm. to wannan ɗan shi bai da matsala ko a ina ne mm. to wani kuma kamar da ba takardar auren nan ba mm. wani bai kula ba mm, sai kuma ne kawai da danditen ma eh, in aka ce wanda ta yi wannan ina danditan ta sai a saka a wuce da shi mai sha ba a neman yaro yawwa sha jai wa yaro takarda ba sunan uban shi. to suna da wani to yanzu aka zo sayan da mm. ana lissafin waye su veritable beneficiary mm. waye mallaki wannan kuɗi da za a ba mm. su waye magada o'o ba magada ba wanda ainihi ya mallaki wannan ba eh. wato abin da ya sabon su a ce magada domin magada suna nan an rubuta su mutane daban ne mm-hmm. kin gane mm. ba magada ba ne mm. waɗannan iyambuwa wato wanda gwamnati ta tsara cewa su ne nasu wato ɗan da ya haifa a cikin shi mm. da matan da ya aura ya yi takarda kuma uwa da uba kin gani kin san magaji muna da yanayi a addinin musulunci yauwa muka ba musulmai bane a ƙasar mm. to in kika ce magada a kowayen su a ɗabi'an su dan eh, kawo ne zai zo ya gado mm. sunan akwai dan mm. kawo ne zai zo ya gado ko wani eh, akwai dai waɗansu wato ƙabilu daban-daban waɗanda suke da irin nasu kowa na da nashi mutum eh, shi sa ba maganin magana a sayan ba cewa wanda ya gado ko mm-hmm. wanda ya wanda kudin yake a fatinin wanda wato gwamnati ta tsara cewa su waye mm. masu wannan kudin mm. da mata da 'ya'ya mm. da iyaye iyaye kuma wa'anda suka fito da shi a cikin su ne kin gane ba na gane Yawwa. ko anan ne maganin takardar aure ke fito. Mm. alhaji dresu menene muhimmancin yin wannan takardar wato na aure a hukumance a nan kasar kamaru muhimmancin yin takardar nan na yin takardar ita civil mm. yana cire wato yana mayar da dangi su samu security su samu garkuwa Eh, ko kuma tsaro game da wasu abubuwan da wasu abubuwan da su iya fitowa na rayuwa hmm. to idan da wannan takarda ko gwamnati na suka idanunsa a kanka hmm. ma'anan cewa idan kana da wayansu abubuwa da kake da shi idan babu kai ka mutu hmm. wannan takardar shi ne zai fidda matarka amma babu wannan takardar sai a gudu halaka ko kuma duk kai ya halaka saboda ba wani takarda to wannan takardan kuma yana taimako ah, ga ma'aikata hmm. ma'aikata misali mutum yana aiki yana da statin mariya yana da statin arte da mariage hmm. an fi ɗaukar shi da daraja ana ɗaukansa mutum ne da ba shashasha ba mm. to amma babu wani takardar din sai ce ko kana da aure shekara ɗari da mata mm. ba ɗaukansa da daraja Da bayanan Alhaji Idris Garba babban jami'in kula da harkar aure a Kamaru kan irin garkuwar da ma'aurata ke samu idan suna da takardar aure za mu dasa aya a yau. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Maimunatu Sado wacce ta haɗa shirin daga ƙasar Kamaru sai Fiona Wammayi Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. madalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita da biyar zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a fara da jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa Salam muryar Amurka, don Allah ina so ku bani tarihin Hausawan ƙasar Sudan. Shin akwai wani bambanci ne tsakanin Hausawan Sudan da na Najeriya? Mai tambaya idan an tuna shine baban gida IBB giyawa ƙaramar hukumar Goronyo jihar Sokoton Najeriya. To masu sauraro sun sake makamantan tambayar na mai cewa ko ke janyo faduwar darajar naira a Najeriya? Shin ko me yasa darajar Naira ke wuyar farfadowa idan ta faɗi? Shin laifin gwamnati ne ko na 'yan kasuwa? To wanda ya fara tambayar idan an tuna shine garban ba jihar Kebbi Najeriya sai kuma wasu da suka ƙara tambayoyi makamantan wannan a kwanan nan da naira ta fara farfadowa. To bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tarihin Hausawan Sudan da kuma alaƙarsu da na Najeriya. Idan ana tare da mu, ga ansar da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Ibrahim Musa na kwalejin horas da malamai ta tarayya FCE da Keola Adamawa Najeriya wanda ya ce So, tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a tsarin shirin nan ya daɗe. So, Hausawa sun daɗe a Sudan. Kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan za ka sami Hausawa a ciki. Duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa. Amma mu ɗauka ta wajen wurare kamar aiki na ƙarfi mu ce aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu to Hausawa fa akan same su suna da yawa ran tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma dubu biyu da takwas misali lokacin shugaba hassan umar hassan albashir a lokacin da ya nuna cewa hausawa ba 'yan kasar sudan ba ne wannan abu kuma ya ta da hankali mutane sosai aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin bakwai da kuma suka mutu mutane fiye da ɗari suka jikkata da sauransu daga baya shi shugaban kasan ya nuna cewa lallai wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa hausawa ba 'yan sudan ba shi bai faɗa ba to a ran julai jun julai haka dina mutane da yawa mutane sun mutu mutane da yawa suka mutu da sauran su wajen rikici ne da ya faru tsakanin hausawa da wasu mutane na can sudan din wanda abun da ya kawo wannan ko shi ne har yanzu dai maganan sarauta ne inda hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokinsu nasu na hausawa hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda na ce a ƙasar sudan a yau misali harka gudun kasuwanci abinci al'ada da sauransu akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na hausa ne na hausawa ne wanda yau a ƙasar sudan kusan kowa na ci misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kaza ko da naman a shanu wanda ake kira gashe kusan ba wanda bai san agashe a kasar sudan ba ainihin nama ne na hausawa amma kowa na yi na amfani da shi akwai kuma wani kunu da ake kira gwado-gwado wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi yara masu zuwa makaranta da tsofaffi kowa a sudan na sha hausawan sudan banda yaren hausa addini al'ada sa irin kaya da shauransu irin na larabawa sun hada dangantaka da larabawa yawanci a yau sukan yi magana ma da larabci suke yi amma dai in ka taba su hausan dai na nan hausawa dewa a sudan musamman ma a yan baya bayan nan ba su ma taba zuwa najeriya ba wasu kama ba su san ma dangin su ko ta inda suka da dangantaka da mutane a najeriya ba wannan kusan ya bata amma hausa akwai ko jacin kano bai huce haka ba hausawan sudan za su yadda za su nuna ma cewa lallai su hausawa ne kakannin su hausawa ne sun ji hausa sun iya hausa amma su ba za su taba yadda cewa kuma su ba 'yan sudan ba ne su 'yan najeriya ko su a'a su 'yan sudan ne amma lallai su hausawa ne suna hausa hausansu sun rike hausansu sun san dai tushensu daga najeriya take amma su 'yan sudan ne to su 'yan sudan ne fa shi da nan matsalan take ainihin 'yan sudan larabawa da shoransu su ko da yawa daga su suna ja da kasancewan hausawan najeriya 'yan sudan kamar yadda na fara da fari hausawa dai lallai sun kafa tarihi mai tsayi sosai a sudan misali misali ma a ce mace ta farko da ta taba yin waka kamun sudan ta samu incin gashin kanta misali wajen alif dubu sha tara da arba'in da biyu misali wancan lokacin a mawakiya aisha falatiya ita ta fara waka a rediyon kasar sudan mace mace da fari a daidai wancan lokacin misali lokacin da ake yakin duniya na biyu ta takan zaga duka kasan afirka tana wa sojojin sudan waka na karfafa su a duk in da suke maganin bambanci kusan ba wani bambanci tsakanin hausawan najeriya da hausawan sudan saboda hausawan sudan na magana da harshen hausa haka hausawan najeriya su ma da harshen hausa suke magana in ko akwai wani bambanci sai za mu ce to bambancin da wajen shiga irin sutura na larabawa wanda hausawan sudan kan yi za su sa jamfa su yi rawani in kadai ba larabe bahaushin najeriya ko yana irin shiga nasa wanda wani lokaci ba dole bane yakan yi rawani yana rawani rawani amma ba mai kama da irin na larabawa ba idan ba dai wani dalili na ayi rawani mai kama da larabawan ya taso ba abinci irin abincin nan dai da ake yi a kasan hausa shine yawancin abincin da hausawa na can sudan su ma ke yi so banda dai maganan a ce magana da yaren larabci wanda hausawan sudan ke yi wanda da yawa hausawa a najeriya ko mu ce yawancin su ba sa larabcin sai dai hausa to banda wannan kusan ba wani bambanci tsakanin hausawan najeriya da hausawa Hausawan Sudan sana'o'i zamantakewa irin duka suna ceceniya da juna ina da fatan wannan zai gamsar da masu tambaya. To sai kuma ansar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira a Najeriya. Idan masu tambayar na tare da mu, Ga ansar da wakilin a Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Ahmad Tukur na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola Adama Najeriya wanda ya ce wato abubuwan da suke sa darajar naira ta faɗi abubuwa ne wanda suke da yawa amma akwai kaɗan daga cikin su su ne na ɗaya dai abin da ya faru a najeriya shine rage darajar naira wanda gwamnati ta yi wato shine devaluation na naira wato a rage darajar naira saboda a samu kamfanoni su zuba kuɗi a najeriya da kuma kayan najeriya ta kara sauki don a samu a sayar a waje ya sa gwamnati ta yi wannan sa'annan kuma ƙoƙarin gwamnati ta haɗe farashin naira na gwamnati da kuma 'yan kasuwa wato biro di change ko kuma kasuwan bayan fage shi ma ya jawo matsalolin faduwan darajar naira wanda gwamnatin ah, tinubu ta yi nan kuma akwai ɓoye kuɗaɗe da mutanen mu suke yan najeriya yan kasuwa da kuma wayanda suke aikin gwamnati da suke da hali suke sayan dola ko euro ko pound su aje maimakon aje naira saboda wannan faduwan darajar naira da take yi sa'annan kuma abu na hudu shine wato faduwar tattalin arzikin najeriya saboda tattalin najeriya ya koma baya sosai kasuwanni yi sun koma baya sosai abubuwan da muke sayarwa waje shi ma ya ragu sosai shi wa wannan yakan jawo naira darajar da ta yi kasa sa'annan kuma akwai hauhawan farashin kayayyaki a najeriya wanda a turanci ake cewa inflation shi ma wannan yakan kawo faduwan darajar naira sa'annan kuma rashin zuba jari da kamfanonin waje suke a najeriya shi ma yakan kawo faduwan darajar naira wato in har mutane kamfanoni daga waje ba su iya sun kawo kudaden su sun zuba jari kamar investment kenan a Najeriya yakan jawo matsaloli wanda zai jawo naira ta fadi. Sa'annan kuma wato duk da gwamnati da kuma 'yan kasuwa dukan mu masu laifi ne da suka jawo darajar naira take faduwa a Najeriya. Wato abubuwan da muka lissafa da suke kawo faduwar naira in har ɗaya daga su gwamnati bata iya ta magance su ba to lallai zai jawo bara a iya dawo da darajar nairan ba kuma har yanzu din gwamnati ta kasa yin wayan abubuwa duka. To mu ɗauka kaman rage da rage eh, darajar kuɗi ko kuma devaluation da gwamnati ta yi ainihin da dola tana sayarwa official market wato around eh, naira ɗari hudu da sittin ko da sittin da ɗaya sannan kuma na bayan fage kuma parallel market ana sayarwa kamar ɗari bakwai zuwa ɗari takwas har ma ɗari tara ko lokacin da ya kai gwamnati ta ga wannan akwai abubuwan da yan kasuwa suke samun alfarma anan ana kiran shi arbitrage wato ka je ka sayi ka je ka sayi naira dola a kasuwan gwamnati wanda take da sauki mu ɗauka ɗari hudu da sittin sannan ka kuma ka koma bayan fage ka sai da shi ɗari takwas ko ɗari tara riban tana yawa to wannan yana kawo matsaloli sosai shi sa gwamnati ta ce to abin da za ta yi za ta mai da canjin naira wadda gwamnati ta kayyadar da kuma wanda kasuwanni suke sayarwa ya zama daya to yin haka din yana da wahala saboda eh, tattalin arzikin mu ba shi da karfi sannan kuma akwai abinda da gwamnati ke kira akwai abinda da ake kira economy wato leakages akwai eh, huji ne ko ya za a ce ban sani ba wanda yana nan da yawa za a iya fitar da abu za a iya shigarwa za a iya boyewa gwamnati ba za ta iya gane ba so wayannan matsalolin suna nan naira ba za ta samu darajanta ba sannan kuma in babu babu zaman lafiya a ƙasa mutane suna ta faɗa a nan babu zaman lafiya yawa ce kidnapping zuwa masu sace mutane kenan da kuma sauran abubuwa da suke tashi a ƙasan yakan sa mutane da yabara su suka kuɗaɗen su zuba ƙasa ba so wannan zai sa shi ma za a ci gaba da shan wahalan faɗuwar darajar naira to da kuma rashin kuɗi a hannun mutane ya sa kamfanoni ba za su iya sayarwa ba da kuma faɗuwar darajar naira zai sa mutane ba su da kuɗin da za su siya abubuwan da ma ko an yi su kayan sayarwa ba su da wannan kuɗin wato purchasing power na mutane mutane ya zube sannan ko kamfanin sun yi kaya ba mai siya saboda kuma a ainihin cost of production wato kudaden da gwamnati kamfanoni suke zubarwa ko kuma suke siyan kaya ko kuma suna producing kaya yakan tashi wannan zai zama babban matsala shi ma yakan sa naira din ta ci gaba da faduwa sa'annan kuma mun dauki ishu na zuba jari kamfanoni kamfanonuka da yawa saboda rashin zaman lafiya da wasu abubuwa wanda suka kamanci haka suka sa kamfanoni sun gudu Najeriya mu dauka su ishu na kidnapping sace mutane da kuma rashin zaman lafiya tsakanin kabilu a Najeriya ya sa mutane da yawa kamfanoni sun tashi sun bar kasan da kuma wani lokaci suna ce hostile environment wato ko mutanen Najeriya wasu kamfanoni ba son wani kamfani ta zo ta zuba zari nan saboda kar ya zama musu challenge competitor kenan a turance so wayannan abubuwa dukan mun tattara su za mu san su suka jawo matsalolin da muke ciki sannan kuma mun duba ma ainihin duniyan gaba ɗayan ta yanzu kasashe da yawa suna fama da wayannan matsalolin da muke famu amma kokarin da gwamnati za ta yi shine zai kawo ƙarshen wayannan matsalolin to da fatan na ansa tambayan To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Ibrahim Musa Audu na FCE Yola da Dr. Ahmad Tukur na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola Adama Najeriya da wakilin a shiyar Adama da Taraba Muhammad Salisu Lado da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. bas To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Da Baba Yakubu Makeri da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya sai da safen ku.